So, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd darasi na nawa kenan to darasi na 48 na'am na nuzha a yau sha hudu sha hudu eh, sha hudu ga watan rabi'ul ajimadul eh, ula hijira 1429 sha tara kenan ga watan mayu kudi eh, 2008 za mu tashi al'imba ko muna cikin siyagul adani mun yi abin nan a sami'tu wa haddathani mun yi qara'atu wa akhbarani to yanzu kuma za mu shiga amba'ani eh amba'ani wahiyar sigatun rabi'a ba wal imba eh, shine wal imba min haythu al-lughati wa istilahi al-mutaqaddimin bi ma'na al-ikhbar al-imba daga wato masdarin amba'a yunbi'u imba'an ruba'i din naba Uh, lugatan uh, uh, min haythu luga ta fuskar harshen larabci wa istilahil mutaqaddimin da kuma istilahin malamai magabata bi ma'anar ikhbar ma'anar ɗaya da al-ikhbar ba da labari an ba'a da akhbara mutaradifan ma'anar ɗaya min haythu luga to haka dama min haythu istilahil mutaqaddimin a wajen mutaqaddimin in suka ce ni ko ni duk ma'anar ɗaya hmm? shine abin da yake mutum ya ma akhadahu qira'atan ala shaykh shine akhbarani illa fi urfil mutaakhirin fa huwa lil ijaza sai dai a wajen al'adar wajen zaurance a wajen abin da yake shine urfi wajen al mutaakhirin fa huwa lil ijaza to al'imba ana amfani da shi wajen al ijaza al'ijaza shi ne ka riwaya da izini izini kan mutum ya riwaya ba tare da ka yi sama ba ba tare da ka ji ko ka karanta a wajen malami ba kawai ya ce a ajaztu laka jami'i ma fi faharasati ko jami'i ma fi ajaztu laka jami'a kutubi hmm? ita ce ake ce ma al'ijaza to a wajen urfin mutaqaddim almutaakhirin idan kai riwaya idan ka tashi riwaya bil ijaza to ba za ka ce sai ka ce anba'ani a wajen urfin mutaakhirin anba'ani a wajen su lil ijaza amma a wajen almutaakhirin a wajen almutaqaddimin anba'ani da akhbarani din ma'anar su daya taban ana ganin me bambanci tsakanin almutaqaddimin da almutaakhirin almutaqaddimin sune wanda suke a asrul riwaya lokacin da ya zamanto a riwaya da'iman ta zamanto ta hanyar rihla tafiya domin aje ai riwayar hadisai kafin ai tadwinul kutub amma bayan an dawwana littafai yanda zai zamanto idan ka je sai dai kawai malami ya ce ga ga littafi na kai riwayarsa daga gare ni al-hadd al-fasil mutaqaddimin wal mutaakhirin shine daga abin nan ra'asu 300 wanda suka zo bayan 300 su ne almuta asiri wanda suka zo kuma kafin nan su ne almuta ƙaddini duk da yake wato yawanci almuta ƙaddimin da almuta asirin ya danganta da da da da irin mahangar da ake magana a kai a wajen alfukaha yanzu ka kamar malikiya bambancin tsakanin almutaqaddimin da almutaakhirin ba haka yake wajen malaman hadith ba wajen malaman malikiya almutaqaddimin su ne waɗanda suke daga tabakar malaman ibn abi zaid al-qayrawani daga ibn abi zaid al-qayrawani wanda ibn abi zaid al-qayrawani ya rasu shekara 390 daga ibn abi zaid al-qayrawani zuwa baya karnin rabi' to wannan shine haddul mutaakhirin kafin shi ɗabakarsa malamansa kuwa wannan su ne almutaƙaddimi to <clears throat> waje haka zalika wajen malaman hadith su ma wannan bambancin nasu idan ana magana ne idan ana magana ne akan sifatu riwayatul hadith to ana nufin da almutaqaddimin lokacin da yake asrul riwaya an tsariqir rihla was sama amma almutaqaddi almutaakhirin kuwa lokacin riwaya bayan tadwinul kutub lokacin an riga an yi littattafai tun littattafai suna nan abinda kawai ake bukata wajen riwaya ka tabbatar da ingancin nisbar wannan nusar littafin ya zuwa ga wanda ya rubuta ka'an alkaf dinnan wannan tashbihin menene ma'anarsa ka'an kamar an an me ma wajhu tashbih ما وجه التشبيه كعن الكاف للتشبيه إنا مشبه إنا مشبه به me aka kamanta al-ikhbar din ko a muna magana kan ni ne ba ba aha eh kalmar mm. a gurin a a mm. eh. daidai take da an da an duk cewa duk ma'anar su ijaza ne yani ni wajen urful mutaakhirin lil ijaza ka an haka ma an ita ma wajen urful mutaakhirin lil ijaza shine wajhu tashbih ai daidai take da an wajen cewar dukkanin guda biyun dukkaninsu a urfil mutaakhirin lil ijaza an fahimta shine wajhu tashbih li'annaha fi urfil mutaakhirin lil ijaza domin ita a wajen urfil mutaakhirin lil ijaza wato a urfil mutaakhirin an ana amfani da ita ne wajen ijaza amma wajen mutaqaddimin kuwa ana amfani da ita ne a kamar yanda zai zo riwaya bil an ana hmm? cewa ɗaya daga cikin hanyoyin riwaya ne da ake ikhtisarin riwaya da su hmm? an gani. saboda haka a wajen akhirin a wajen akhirin menene wa'anna alfaz wa'anna sigogi ne ake amfani da su wajen riwaya bil ijaza a wajen akhiri har akhiri in ka tashi riwaya riwayar da suka yi ta da suke tahammulin ta bil ijaza yaya yaya sukan ce idan mutum yayi riwaya bi sama' min lafzi shaykh zai ce sami'tu ko in yayi bil qira'a ala shaykh zai ce ni ko kuma yace ce ni ko akhbarani akhbarani to idan yayi riwa a wajen mutaakhirin in yayi riwaya bil ijaza an sheikh me zai ce an ba'ani ko kuma me ko an ko an a urfil mutaakhirin kun fahimci wannan wannan shine gwargwari abin da yake so ya faɗa kenan a cikin wannan an gani to amma a wajen almutaqaddimin an ba'ani me ma'anar an ba'ani akhbarani ما su da akhbarani wato lil qira'ati ala saboda haka yanzu idan kamar kana cikin kana karatun musannaf na ibnu abi shayba sai ka ji ibnu abi shayba yaushe ya rasu abubakar ibnu abi shayba 230 da 30 da nawa da hudu ko da uku da hudu ko? to ne ne gayar muta ake abubakar ibn abi shaiba 230 da yan kai ne idan a cikin ruwa idan a cikin littafinsa sai ya ce maka ah, haddathani shababa hmm? an ba'ani an ba'ani laif an yazid ibn abi habib an imran ibn abi anas an abi huraira an gani ya kawo an ba'ani to yanzu nan sai a ce ijaza ce shababa daga wajen laif ijaza ya riwaya daga wajensa ba za a ce ba saboda me yana daga cikin mutaqaddimi yana daga cikin mutaqaddimi amma yanzu kamar ka samu a cikin littafin al-hafiz ibn hajar تخريج آه، توضيح آه، آه، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار ياي تخريج أحاديث الأذكار نووي فوق ما دلتا فنكون نتائج الأفكار ياي كي رواية حديثة ابن عجر ياي كي رواية حديثة بكتب أقل لتافن با كنت بغن كنت بكرن تغليق والتعليق أكنت من دي ما جنس أنا وكو تغليق التعليق ba ku taba ganin sa ba wani littafi na ibn hajar kuka gani wanda in ya tashi riwayar hadisi zai zai riwayar sa bi isnadihi huwa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani littafi kuka kuka kuka gani ibn hajar mai wannan ba wanda ku taba karantawa to da ne tafan ibn hajar da yake wannan akwai da ta'ijul afkar majalis ne yayi na takhrijin ahadith al-azkar na nawawi akwai muwafaqatul khubr al khabar fi takhrij ahadith muktasar ibn al haji muwafaqatul khubr al khabar wannan shima dukkan hadisan da ke cikin hadisan usulul fiqh na cikin muktasar na ibn al haji shi ya ruwaito su in shi ya shi takhrijin su to in ya tashi takhrijin ba zai ce maka kai wannan hadithin. akhrajahu tirmidhi akhrajahu tirmidhi wan nasa'i da sauransu ba a'a sai ce wannan hadithin. haddathana wani sai kawo maka bi isnadihi har ya zo kan sunan tirmidhi din ya wuce tirmidhi ya kai ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a cikin irin wannan idan ka gani a cikin habib ibn hajar ya ce an ba'ani fulan an fulan me zaka dauki ma'ana an ba'ani anan wajen ijaza kun fahimta kun fahimta na'am fa'idar wannan dogon zagayen dan ya zamanto cewar ɗalibin hadith ya zama to daban yake da ɗalibin lugha in ka iya lugha a yanzu kaga kamar karatun in ka in kawai ka iya lugha ne kazo ana magana mursali ya eh, ce wannan sakakke ne hmm? Hmm? saboda shi ma'anarsa ta lugha kawai yake dubawa amma wanda ya san istilah zai iya bambancewa yanzu kun ga ku da kuka san istilah din wannan kun san bambancin amba'ana idan irin su Imam Ahmad in ta in aka ganta a cikin isnadin musnad na imam ahmad kuma kun san an ba an aka ganta a cikin littafi kamar hafiz hajar ya kawo ya jera isnadinsa kun san ma'anar an ba'ana a cikin nan wajen kun san akwai bambanci tsakanin wannan da wancan to ne shine fa'idan karatun mustala وعن أنة المعاصر to yanzu ya shiga cikin wani lafazi wani daban na biyu shine an dinna an mun ce lil ijaza inda mutaakhirin ko to ita kanta an tana buƙatar waqfa ga ɗalibin hadisi an dinnan da ake riwaya da ita hmm? a ce an fulanun an fula an fulanin an fulan wannan an din tana da hukunci na daban a wajen malaman hadisi shine yanzu zai shiga anan wajen yace wa an wa an'anatul mu'asir mahmulatun 'ala as-sama' an'anatul mu'asir me ake nufi da an'ana shine abin da aka rawaito da an an shine an'ana an'ana yani rawa bi an to an'ana ita ce wannan riwaya da ta zo bi an idan daga wanda ya zamani ne da malaminsa to mahmulatun ala sama ana daukanta akan cewa ya ji daga wannan malamin ba kawai yayi zamani ɗaya da shi bane mahmulatun ala sama eh an anatul mu'asir kenan ana daukanta ala sama wannan mazhabar imam muslim kenan akwai sabani wanda al-hafiz ibn hajar zai ishara gari shi a ƙarshen wannan faqra din an anatul mu'asir wato mai mai al-mu'asir wani ba mu labarin mu'asir na'am wanda suka haɗa zamani sun rayu tare hmm? kamar nan wajen akwai wanda yake ba mu'asir ɗin mala abubakar gumi ba eh eh kullukum mu'asirun eh sai dai ba a sama ba a sama to kun ga yadda za ku gane cewa matabar bukari ta fi ƙarfi kenan a wajen muslim idan ɗaya daga cikinku ya ce an abubakar rumi to mahmulatun alas sai a ɗauka cewa ya ji daga jikin da an yi mu'asara shuka bukhari ya ce bai da ba sai an samu hadithi guda ɗaya akalla ya ce sami'tu ko haddasa ni ko sa'altuhu in aka tabbatar sun taɓa haɗuwa sau ɗaya an samu sama tsakaninsu to shine sauran an anar sai a ɗauke ta kan cewa alas sama ba eh? wanda an to yayi ƙarya ne ta ba wani abu ba rashin adalci tadlisi kawai yayi amma bai ƙarya ba bai yi ƙarya ba ƙarya shine yace sami'tu alhali bai ji ba amma in ce an ko ce kala wannan ba shi da al'uhda wannan babu laifi a kansa yace bi khilafil bi khilafi ghairil mu'asir sabanin wanda yake bai bai su hada zamani tare ba fa innaha takunu mursala to an ana din kunu mursala idan imam malik yace an sa'id ibn al-musayyib imam malik yayi zamani da sa'id ibn al-musayyib bi zamani da shi ba to fa innaha mursala wani ita ce ake ce riwaya mursala hadith ne mursal domin an samu akwai inqita hmm? an gani ai mursal kamar yadda makanta lokacin da muke mabhas din mursal mursal ma'anarsa ma'ana ce mai girma dukkan wani inqita irsal ne ma'anarsa am kenan inda al-mutaqaddimin al-irsal a wajen su shine al-inqita duk da yake ya tabbata a wajen al-mutaakhirin cewa mursal shine riwayatu tabi'i an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an gane to ɗaya daga cikin suwarul irsal shine riwayatu ghairil mu'asir amman lam yu'asirhu wanda bai yi zamani da malami ba ya ruwaito daga wajensa da sigar an to an anar wanda yake bai yi zamani ba to mahmulatun ala al-irsal laysat mahmulatun ala al-sama aw munqati'a fa inna takunu mursala aw munqati'a za ta zama mursala ko munqati'a nan ya kawo maka cewar abin da ya yasa ya ce ta na ta kunu mursala ne a cewa inda urfil mutaqaddimin aw munqati'a inda urfil mutaakhirin fa shartu hamliha ala sama lakin to shi ne yanzu zai gaya mana cewa sharaɗin ka ɗauki al'an'ana a kan cewa ta dullu ala tana nuni a kan sama tsakanin at wa shaykh subutul mu'asara tabbacin cewa an yi zamani tare in aka samu tabbacin mu'asara to za a ɗauki wannan al'an ana alas sama illa minal mudallis sai wanda yake an san cewa mudallis ne hmm? saboda haka sharaɗi nawa ne kam shart za ka sanya akan an'ana an ana kafin ta cika ka ɗauke ta akan cewa ta dullu alas sama sharfan a al awwal ثبوت المعاصرة الشرط الثاني أن لا يكون مدلسا عدم التدليس وانا سنة شرطان دوكا انا على السماء انجاني فإنها ليست محمولة على السماء فإنها الضمير يعود إلى ماذا على المدلس فإنها يعني أنعنة المدلس laitar mahmulatan ala sama ba a ɗaukanta a kan cewa ya ji daga shefinsa saboda haka akwai inkita waƙila nan ya gaya mana ƙaunin awwal kenan alƙaunin awwal cewa al'an'ana ta dullo ala sama bi sharfai al-mu'asara eh, wa adamu tadlis to waƙila alƙaunin sani kenan yushtaratu ana sharɗantawa fi hamli an anatil fi hamli an anatil ala sama thubutu liqa'ihima sharadi ne a ɗauki an anar wanda ya zamani da malaminsa akan cewa ya ji daga gare shi tabbacin cewa sun haɗu thubutun liqa saboda haka an ƙara sharadi nawa kenan sharadi na uku kenan labudda min thubutul liqa dole a tabbatar da cewa sun taɓa haɗuwa tare eh <laughs> bari na zuwa ai ma ai ash-shaykh rawi an wato malami da rawin da ya rawaito da gare shi walau marratan wahida ko da sau ɗaya ne liyahsul al-amnu fi baqiy mu'ananihi an kaunihi min al-mursal khafi domin a samu aminci a cikin sauran abin da ya roito da an ana kan karya kasance daga cikin almursalul hafi a nan wajen wannan wajen ya warware rigima kuma ya daɗa ƙara sanya wata rigima ibn hajar ya nuna cewa kenan almursalul khafi shine riwayatul mu'asir amman lam yalqahu eh wannan kwarai suratul irsalul khafi ne al mu'asir idan ya ruwaito daga wajen wanda bai sadu da shi ba eh, Ka ga ya zamanto mursalul khafi saboda haka a sharadin muslim in aka cika waɗannan sharaɗai al-mu'asara da kuma adamin tadlis eh, za a iya samun irsal ba lallai ta zamanto sharaɗin as-sama ya tabbata ba domin za a iya samun kamar suraku ku ku da ba wanda ya gama malam abubakar gumi daga cikin ku wanda daga cikin kuma babu mai tadilisi a dauka duk ko ba masu ba ne babu mai tadilisi illa ma nura duk babu mai tadilisi to kowanne daga cikin ku idan ya ruwaito yace an sheikh gumi a wajen imam muslim tunda ba ku ba masu tadlisi bane wannan mahmulatun ala sama amma kun hadu da shi to wannan riwayar irin taku ita ce ake ce mata al-irsalul khafi mursal ne amma ba a gane irsal din ba irsalul jali bane saboda in sa ba ne. bane kita tsakanin wanda aka haifa dan dan 1993 wanda aka haife shi bayan mutuwar malam Abubakar Gumi riwayarsa daga Malam Abubakar Gumi al-inqita jali saboda an tabbatar ba su zamani ɗaya ba babu mu'asara adamul mu'asara wannan inqita jali ne amma al-mu'asara ma adamul liqa wannan irsalul khafi ne an gane to sai wanda malam nabil ka kawo cewa ta yusu sadu amma kuma bai ji daga gare shi ba a samu liqa amma kuma babu sama ko ba haka ba an samu tubutun liqa na farko an samu mu'asara an samu luqiya amma ba a samu as-sama' ba kamar yadda ya faru ga Yahya ibn eh, Ayyub as-Sakhtiyani da Anas ibn Malik yace ya ganshi yana sallah haka dalika Yahya ibn Abi Kathir yace ya ga Anas ibn Malik yana yana sallah amma bai ji hadisi ko ɗaya daga gare shi ba to wannan riwayarsa daga Anas ibn Malik wace irin wace irin riwaya ce za a ce ita ma mursalul khafi ce irsalul khafi ce saboda an samu liqa amma ba a samu sama'a ba hmm? saboda haka suwarul irsalul khafi a wajen hafid ibn hajar biyu ne hmm? al-mu'asara ma adamul liqa da kuma al-liqa ma adamus sama'a wa huwa al yace wannan kauli na Imam al-Bukhari shine magana wannan kauli shine wannan wanda ya kawo shi wakila din shine huwa al-mukhtar shine zababbin magana saboda haka al-qawl al-mukhtar menene al-qawl al-mukhtar wa zai mana siyagar qawl al-mukhtar akan wannan mas'ala na'am na'am Mhm. baya tadlisi to a lokacin nan ne za a ɗauki an anasa akan as-sama tuna cewa matsalar da muke magana shine mata yaushe ake ɗaukan an ana al hmm? imam muslim ga abin da ya ce ƙauli na biyu shine wanda imam hafiz ibn hajar ce wa huwa al-muhtar yace taba'an li ali li ali ibn al-madini domin ko abin nan muna a biyayya wato wannan kaulin kauli ne na Ali ibn al-Madini Ali ibn Abdullah ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari Imam al-Ilal a zamanin sa babu kamar sojan ilmul ilal ilmul ilal al-hadith daga cikin daga cikin aqran din Imam Ahmad ne su su uku ne wanda duk suka karatu wajen Yahya ibn Sa'id al-Qattan almajiran sa ne kowannen su ya zamanto ya shahara a ilmin hadith Yahya ibn Ma'in ya fi shahara a ilmin rijal ali ibn al-madini ya fi shahara a ilalul hadith imam ahmad ibn hanbal ya shahara a ilalul hadith da kuma al hadith su uku dukkanin su al hadith wal bukhari da imam al-bukhari wa ghayruhuma min an-nuqad da wanin su daga cikin manya-manyan malaman hadith to wannan matsala ita ce ita ce imam muslim yayi yayi inkari akan wanda ya saba masa inkari mai tsanani a muqaddimarsa ta sahih muslim yace duk wanda ya faɗi wannan kaulin na Ali ibn al-Madini na din liqa din nan yace kauli ne wanda yake na bid'a wanda ba a san shi ba ba wanda ya taba faɗan wannan kaulin in ba shi ba to har ta kai kan wannan matsalar akwai abin nan ibn rushaid al-affar a ɗaya daga cikin malaman hadith na maghrib ya rubuta littafi akan wannan matsalar bizzat ya kira shi as-sananul abyan fil muhakamati bayna imamaini fi sanadil mu'an'an akan menene hukuncin al-isnadil mu'an'an yaushe za a dauke shi mahmulun alas sama shine ya rubuta wannan littafi domin yayi hukunci tsakanin bukhari da muslim akan kowa da hujjarsa ya tabbatar da menene wanda yake mafi rinjaye akan wannan matsalar da muke fa wannan wanda ya kawo kaulan din nan littafi guda ya rubuta kwarai da gaske kuma akwai wani dan uwa ma a jami'at ummul qura yayi a yayi risalarsa ta majistace ce ko doctora shi kuma ya kira ta a bainal imamain a'a bainal imamain ta Sheikh Rabi ce shi ma dai haka ya sanya unwanin kusan haka din bainal imamain fil isnad al mu'annas shi ma yayi ne akan wannan matsalar ya dauka yayi tsakanin Imam al-Bukhari da Imam Muslim akan wannan matsala na'am wannan da Allah ku samu mun ruwa a cikin nan to wannan ra'ayin na ji da na'am ba ba sharadin sama liqa ne Liƙa ne shi yasa shi yasa shi yasa din a akwai dan tajawuz a cikin wannan domin sun dauki al-liqa din mahmulun ala sama domin fil ghalib in aka samu liqa tsakanin ash-shaykh wa tilmid za a samu sama amma saboda thubutu suwar na sabawa da yawa malaman hadisi sharadin sama suke kamar imam ahmad shi sharadin sa wajen an ana sai an samu tabbacin as-sama shi yasa zaka ga a cikin littattafan marasi kamar marasi na ibn abi hatim sai ce fulanun lam yasma min fulan lam yasma baya cewa lam yalqa fulana sai dai ce lam yasma yawwa jazakumullahu khairan to نعم وألحقوا وأطلقوا المشافهة وأطلقوا المشافهة في إجازة المتلفظ بها تجوزا malaman hadisi sun yi itlaƙin kalmar mushafaha daga shafaha yushafihu idan yayi magana da baki idan yayi magana da wani suka yi magana da juna shine almushafaha domin mufa'ala ce min ithnain kowa yayi maji kowa magana to idan aka samu wannan tsakanin rawi da shekhinsa a wajen fil ijazatil mutalaffazi biha wajen ijaza da ake talaffuzi da ita to suna ce mata wannan mushafaha ce an gane sai a ce shafahani fulanu ma'anarsa ai ajazani mushafahatan an gane duk da yake in aka ce mushafaha zaka ɗauka kan cewa kamar ka bil hadith ya gaya maka hadisin ne a wato da baki amma abinda ake abinda suke nufi su al mutaakhirin in kace shafahani shine cewa ai A shafahani bil ijaza yani ajazali ajazali riwayata marwiyatihi mushafahatan hmm? ya min ijazar ne riwaya littafansa da baki hmm? wa kaza al-mukataba fil ijazati al-maktubi biha kuma suna amfani da al-mukataba a wajen ijazar da aka rubuta da ita in kace katabani ma'ana ai ajazani ajazani mukatabatan ya rubuta min yayi ijaza gare ni wato kamar shehin ya rubuta ma ɗalibinsa cewa ajaztu laka ahadithi almarwiyati an malik alal misali ko ajaztu laka riwayata sahih al-bukhari anni kai kuma kana da riwayar sahih al-bukhari sai ka rubuta ma wani ka ce ajaztu laka riwayata al-bukhari anni to nan ka tashi za ka yi riwaya da ita sai ka ce katabani sai ka ce katabani in ka ce katabani ba wai katabani bil hadith bane ai katabani bil ijaza wa huwa mawjudun fi ibarat fi fi ibarati kathirin min al mutaakhirin wannan ana samun sa a cikin ibarorin da yawa daga cikin mutane na mutanen baya bi khilafil mutaqaddimin sabanin mutanen farko فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب su mutaqaddimun in suka ce in suka ce katabani ko kataba ilayya suna amfani da ita ne wajen abinda malami ya rubuta zuwa ga ɗalibinsa na hadisi an gane kamar kamar ka rubuta hadisai mu ka aika ka aika ma wanda daga cikin ɗalibanka kamar yanda Sa'id ibn Abi Aruba ya yi ya rubuta waɗansu marwiyat ɗinsa ya rubuta ma ɗansa hmm? to wannan almukataba wajen mutaƙaddimin ta saba da almukataba wajen almutaasirin an fahimci bambanci tsakaninsu to zai gaya mana bambancin tsakanin mukataba wajen mutaƙaddimin da mutaakhiri mukataba mutaƙaddimin ba da ne cewa malami rubutawa ɗalibin shi hadisi da hannun sa rubuta hadisi sannan sai ya wa wanda daga cikin ɗalibansa na'am su Wata mutafajin mm. kuma shine cewa mukataba shine cewa malami ya rubuta a takarda cewa na yi maka izinin ka rubuta ruwaya ta da bangare kaza ahsan ita mukataba wajen mutaqaddimi wajen mutaakhirin a ijaza ce da aka aikata a rubuce ahsan to واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة سنشن آه نعم آه آه سواء أذن له في روايته أم لا كو سواء ko ya yi masa izinin ya yi riwayar hadisin ko bai yi ba wajen mutaqaddimin din kenan in suka rubuta maka hadisi ko sun maka izini ko ba maka izini ba ya zaman to kan cewar wannan ɗaya daga cikin hanyoyin riwaya ne shi daga cikin turqu tahammulil hadith akwai al-mukataba al-kitaba to al-kitaba ya rubuta maka hadisi ko yi maka izini ko bai maka izini ba shi yasa malamai suka yi sabani wajen daukan ta kan cewa daga cikin hanyoyin riwaya ingantattu ko rashin ingantattu waɗansu suka ce ta inganta waɗansu suka ce bata inganta ba wanda suka ce ta inganta suka ce da sharaɗin cewa ya zamanto ya san ya san ya san rubutun malamin idza kataba كتب bil ijazati faqat la fima wannan akwai saks a ciki wa yake da wata nuska daban ba wannan nuskar ba yawwa akwai faduwar la la fi ma kataba ilaihi bil ijazati faqat لا فيما كتب إليه بالإجازة فقط لا ذاك كارا لا دين غدا بيوتي سواء أذن له في روايته أم لا جملة تاكاري لا فيما كتب لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط banda idan ya rubutu ya rubutu ilaihi bil ijazati faqat to wannan ba ta buƙatar kan cewar ya ba shi izini ko bai ba shi izini ba inda ya rubuta masa bil ijaza wannan izini ne bil riwaya washtaratu fi sihhati riwayati bil munawala iqtiranuha bil izni bil riwaya sun sharɗanta malaman hadisi sun sharɗanta wajen sun sharɗanta ingancin riwaya bil munawala al munawala ɗaya daga cikin hanyoyin riwaya ne ka ɗauki hadi ka ɗauki littafin ka ka ba ma ɗalibi ka ce ga hadisai na wannan ita ce munawala baka ce masa riwaya ba baka ce masa na baka izini ba kawai ka ce ga hadisai na ka bashi to idan aka ba mu mutum an aka yi wa mutum munawala me sharadin kai riwaya da ita shi yake cewa wa sharatu fi sihhati riwayati bil munawala sun kafa sharadi wajen in wajen ah, riwaya bil munawala ta zamanto ingantacciya iqtiranuha bil idhni bir riwaya ya zamanto an gwamata da izini a riwaya wato yayin da yake baka littafin sai kuma yace na bujaza maka karwaito shi ce ga muwatta da naji ga muwatta da naji daga wajen malami na na jaza maka kai ma kai riwaya to wannan kaga ita ce munawala al-muqtarinati al-muqtarinatu bil ijaza wahiya kamar idan wannan waɗansu malaman hadisi sun ce ba shi da izinin in yi riwaya da ita wannan riwayar ba inganta ba sai a ɗauka cewa wannan ne ba a samu ittisal ba don babu sama wahiya ita wannan munawala idan hasala hada in an aka samu wannan sharadi wani sharadi kenan ayi sharadi iktiranuha bil ijab bil idni ko to aka samu wannan sharadin arfa'u anwa'il ijaza tafi kowane nau'i na ijaza daukaka Ku ba ka ba domin ta hadu da wani ta hadu da wani nau'i na at tahammu ta hadu da munawala ijaza ita ce a martaba ta uku a bayan alqira'atu ala shaykh Um, ijaza ita ce a martaba ta uku ta farko a sama sannan al-qira'a ta uku ita ce al-ijaza to ita kanta mataki mataki ce to mafi daukakar ijaza ita ce wadda aka haɗa tare da munawala aka haɗa maka tare da littafi lima fiha min at-ta'yin wa at-tashkhis yace domin abin saboda me me yasa ta zamanto arfa anwa'il ijaza lima Hamina min at-ta'yin domin abin da ke cikin ta na ta'yini menene ne an ayyana littafin kuma an ayyana wanda ake domin ijaza suwar ɗinta guda wajen takwas ce ijazatu mu'ayyanin li mu'ayyan kace ajaztu laka riwayatul bukhari kaga wannan kai al-mujaz mu'ayyan afwan al-mujaz al-mujaz sahih al-bukhari muayyad al-mujaz lahu kai din da da na jaza maka muayyan ne kai ma ko ba ka ba ko kuma ka ce ajaztu laka ajaztu laka jami'a marwiyati a ita wannan muayyan muayyan ce ajaztu laka riwayata anni na jaza maka riwaya daga gare ni kaga nan baka haddaje wa inna riwayar mi kai itlaqi ko kuma kace ajastu li jami'il muslimin riwayati ma fi abin riwayati sahih al-bukhari anni kaga baka ayyana su ba baka ayyana kace jami'al muslimin amma ka ayyana al-mujaz ko ba haka ba ko kuma kace ajastu li jami'il muslimin ar-riwayata anni kaga baka ayyana almujaz lahum ba baka ayyana almujaz ba to wani ita ce tafi kowace rauni to me yasa almunawala da aka yi mata ijaza tafi kowace tafi kowace karfi saboda akwai ta'ayin a ciki domin ka in ka dauko littafin ka bashi wannan yafi komai ayyanawa ka ayyana wanda ka ba mu ijaza din kuma ka ayyana abin da ka bashi ijaza wat tashkhis da kuma samun ainihin gundarin abin da za a yi riwayar ƙari akan ta'ayin in ka ayyana wa mutum shi zai je ya bincika wannan riwayar taka ya tabbatar ya yi muƙabala da ita ya yi muƙabala ta ta dace da ainihin abin da ka ruwaito to amma yayin da ya dauko gundarin riwayar ya baka kaga duk baya buƙatar wannan binciken shi yasa yake cewa limafi eh, shine ma'anar tashkhis din ana domin ya baka gundarin abin ya baka gangan jikin an fahimta malam wannan daga cikin ijaza din nan ijaza ta abin nan ijaza ta ma'adum ne da ma'adum shi ma zai da cikin wannan duk yalewa nan suwar din yalewa nan suwar din hmm. shine kace ajastu liman sayuladu laka hmm. ma sa asma'uhu min shaykhi hmm. ana aika mawa <laughs> mawa sace ce eh? shi ne a yi littafinka ai shi ne ma'anar littashis ɗin kawar in ba a ayyana ɗin ba misali misali da mutum ya ce na na maka ijaza ka yi ruwayar hadisai na kaza amma ban ba su ba sai ka je ka nemo su to wa za ka ci da daga wa za ka yi ruwayar daga shi malamin wancan dan ko daga a daga shi malamin ai ya jaza maka to a ji inda kaga hadisin sa indai a cikin wannan indai yana daga cikin indai wannan ijaza ta yi ta shama ta shamala shi ta hada shi zaka yi riwaya daga wajen sa to wa suratuha surar wannan munawala al-muqtarinatu bil ijaza an yadfa ash-shaykh aslahu malami ya bayar da asalin littafinsa wanda yake ruwayoyin littafin ruwayoyinsa suke cikinsa aw ma qama maqama aw ma qama maqamahu ko kuma abin da ya tsaya a matsayinsa maqama muqam abin maqama maqam asl shine wanda aka kwafa daga asalin lit talib ya bayar da shi ga dalibi aw yahduru at-talib al-asl shaykh ko kuma shi dalibin ya kawo asal din ga malamin yace hadhihi marwiyatu hadhihi marwiyatu hadhihi marwiyatu ajizni ar an anka sai ce ajaztu laka ar-riwayata anni min hadha al-asl wannan ita ce suran munawala ko shi ma shekhin ya ba malam ya ba ma dalibin ko kuma dalibin ya zo da asal din ya riga ya kofai shi a wani waje ya ba malamin malamin ya duba ya gani sannan ya ce masa ya jaza masa bayan ya riga ya rubuta sai zo da shi eh suna yi ai sukan ɗauki littafin malamin su je su kwafa in suka kwafa ya je ya kwafo ya gyara ya kawo ya ba malamin malamin ya duba ya tabbata cewa nasa ne hadisansa ne sai ya ce masa ya masa ijaza to wannan cikin suran munawala ce tunda haga bai karanta hadisan a wajensa ba inda ya karanta kaga ta zama to alqira'a alashi wa yaqulu lahu fi suratayn yana ce masa a duk surar guda biyu shi sheikh. din hadha riwayati hadha riwayati an fulan farwihi anni wani ita ce riwayata daga wani ka ruwaito ta ka ruwaito shi daga gare ni shine surar ijaza din an gani hmm. hadha riwayati an fulan farwihi anni wace hadha riwayati li sahih al-bukhari farwihi an to wa shartuhu aidan sharadin wannan al-munawala din wadda take muqtarina bil ijaza an yumakkinahu minhu ya tabbat wato ya bashi ikon samun wannan asal din nasa amma kawai ya dauko masalta mai ce hadhihi marwiyati an fulan farwihi anni kuma ya hana shi ya hana shi haka ba samu munawala ba ta ta koma in ma bi tamlik ko dai ya mallaka masa wa in ma bil ariya ko ya bashi aro liyan kula minhu domin yayi kwafa daga ciki wa yuqabila alaihi yayi muqabala wa illa idan ku bai bashi ba bit tamlik ko kuma bil fa inna walahu wastaradda fil hal idan ya bashi sannan ya dawo da shi a wannan lokacin yace dawo min da kayana fala ya tabayyan laha ziyadatu maziya alal ijazati almuayyana alal alal ijazati almuayyana to wannan babu wata babu wata miza da take da ita akan ijazal muayyana an samu munawala amma shi ta leko ta koma din dauko littafin in baka ina baka sai ji to ba ni kayana to da ita da ijazal muayyana ba su da bambanci kamar cewa yayi ne kawai irwi anni marwiyati an kula duk ɗaya ne ita ce al-ijazal muayyana wahiya ita ce al-ijazal muayyana an yujizahu an yujizahu shaykh shi malamin ya bashi ijaza ya bashi izini bi riwayati kitabin muayyani da riwayar littafi ayyananne ويؤين له ويؤين له كيفية كيفية, كيفية روايته له يأينا مسا يا زير ويتوش دا قريش وإذا خلت المناولة إذا مناولة يزمن تتاو فنتا عن الإذن باب إذني وجن رواية بواتو بأي, إجا بأي مسا إجازة با لم يعتبر بها عند الجمهور وجن جمهور معلمي ba a itibari da ita ba a aiki da ita وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد wanda ba daga cikin jumhur ba wanda suka ce za a iya yin riwaya da ita sun karkata shine wajana man an man wanda ya yadda da ita almunawala almujarrada anil ijaza kenan ya karkata ila anna munawalatahu iya wato dalilin sa shine cewa bayar da in malamin ya bashi littafin taqumu maqama irsalihi ilaihi bil kitabi min baladin ila balad kamar ya aika masa littafi ne daga gari zuwa gari ko ba ta ba dan akwai bambancin ya bashi littafin bai ce masa kai riwaya daga gari ni ba amma da ya bashi littafin ya dauki littafin ya duba ya kwafa ya komai da komai duk da aka yi shiru bai ce masa kai riwaya ba to kuma sai kace ba zai riwaya ba sai ya ce masa kai riwaya shine ra'ayin wannan malamin sabanin jumhur kenan a taba'an ban rike wanda yayi wanda yake da wannan ra'ayi ba daga cikin malaman hadith amma kwa iya koma cikin tadribur rawi sai ku gano me wane ne mai wannan ra'ayin وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة jama'a daga cikin manya-manyan malamai sun tafi akan ingancin riwaya bil mukataba da mukataba al-mujarrada al-mujarrada wadda babu izini akan ai riwaya tare da ita kawai ka rubuta litta ka rubuta ma mutum hadisai ko ka rubuta masa littafin ka aika masa to ya inganta kai riwaya da wannan littafin ko bai inganta ba duk da babu izini to waɗansu malamai sun ce ya inganta walau lam yaktarin dhalika bil idni bir riwaya ko da wannan wannan aikawar wannan mukataba din ba bata iktirani da izini kan yayi riwaya ba ka annahum ittafau fi dalika bil qarina kamar su sun wadata da qarina ne domin cewar ya baka littafin ai kamar ya baka ya aika maka littafi daga gari zuwa gari a rubuce kamar izini ya baka sai ya faɗa to wannan qarina din dalili ce a wajen su ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن ni dai a wajena ban ga wani bambanci mai karfi ba tsakanin malami ya bayar da littafi ga ya bayar da littafinsa da hannunsa ga ɗalibi da kuma ya aika masa da wannan littafin daga gari zuwa wani idan ya zama zamanto kowannen su babu izini a ciki duk ɗaya ne a wajen inje a shekul saboda haka yanda waɗansu wanda ba jumhur ba ba sai da ba sai da wannan ba haka zalika ma wanda aka rubuta masa bil mukataba kuma bai kamata sai da shi to da haka a wajen sa duk wannan kaulin a wajen jumhur in dai babu izin babu wato babu ingancin riwaya da ita mu tsaya anan to